Yo. Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabata gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fadli. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Za mu yi magana ne akan matsalolin da saki ko rabuwar aure ke janyowa. masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren namu. To masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Muhammad ya zo ran tattaunawa mu a jihar Bauchi karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Yan aji barkan mu saki saduwa da ku. Yau za mu tattauna ne akan matsalolin da saki ko kuma rabuwar aure ke janyowa a rayuwar 'ya'ya da kuma su matan kai har ma da al'umman da wannan mutanen suke zaune a ciki. A yanzu dai bari mu duba waɗanda suke da rauni a cikin wannan al'amari na sakin aure. 'Ya'ya su ne ɗaya daga cikin wa'anda abin yake shafa kai tsaye kuma ba su da madogara ba su da mafita cikin kowane al'umma musamman al'umman hausawa wanda sakin ya zama kamar wani ado ne kwalliya ce wanda a kullum akwai gidan da za a samu matsala ba za mu koma muna magana me yasa ba me yasa ba saboda mun riga mun tattauna abubuwa da yawa akan haka game da sakin aure a kasar hausa sai dai bar mu ringa duba wai wani illa ne sakin auren nan ko rabuwar aure zai iya shafan rayuwar waɗannan 'ya'ya da aka haifa ko aka samu a cikin auren nan da ita macen da aka riga aka tagayyara ko aka mai da ita baya cikin ajin namu yau wanda zamu dauki darasi tare da su muna tare ne da sahura dala salihu suleiman tsauri mai ba da shawarwari dokta kuma barista hadiza aliyu wacce take a jami'ar ahmadu bello da ke zaria wacce take uwa ce domin ta bamu shawarwari da kuma dr ahmad abu bilal shi ma na jami'ar ahmad bello da ke zaria sai malama halima usaini da kuma madiha zaruk za ga mun cika ajin da ɗaliban darasi ba don kuma saboda muhimmancin shi wannan maudu'in da za mu tattauna a kai yara yara su ne suka fi kowa ta gayyara da jin jiki idan saki ya samu tsakanin iyayensu inda ake tagai-tagai da su gidan uwa za su je ko wurin ubansu za su zauna mu tattauna bari mu fara dakta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kamar inda kika faɗa rabuwar aure rusa al'umma ne gaba ɗaya kai tsaye gaba ɗaya saboda inda Allah halicci dan adam da uwa da uba ke tarbiyyar yaro hmm. wanda ya firke kashi kamar saba'in aka ita ce uwa to duran da aka rabu to uba yana da wani hali guda ɗaya ɗana ne ke ki tafi gidanku sai ki bar min yaran anan wajen abubuwan da shi rabon auren nan ke kawowa ba su da iyaka na farko duk yaron da uwa da uba suka rabu in Allah da sai kaga cewa ilimin shi ba irin wanda uwa da uba suna zaune ba ne. Hmm. Ana samun rauni ke. Fa'ida ce wannan akwai bangaren da kaman kamar yana faɗa kashi saba'in ba ina goyon bayan mata ba ne. Hmm. Amma kashi saba'in yaro ita zai zo ya samu a gida. An ba mu homework an ba mu kaza. Hmm. To yau ba ta nan a gidan idan baban ya rike kenan. akwai kuma bangaren da za ga ita uwar za ce a tubar babanku ya maka kaza hmm. saboda dama hannu ɗaya baya ɗaukan jinka to sai yau aka ce dan yana hannunta uban shi kuma baya nan hmm. ya za a yi hmm. idan kuma ya bata da yaran sun tafi ne wa zai biya kuɗin makaranta karshen ta ita ma gidansu suna neman yadda za su yi to na farko dai rabuwar aure na kashe ilimi zurin da aka ce uwa da uba ba su tare sai an samu rauni a kan ilimi kuma ilimi na lalacewa kasa to ƙasan ma gaba ɗaya ta lalace wani ya ce kada ka jefa mutane bom ka je ka lalata ilimin su to rabuwar aure na kashe ilimi abu na biyu kuma shine rabuwar aure shi ke kawo rashin tarbiyya ta ƙarshe duk lokacin da uba baya gida kowa ya san wannan zai adalci in ya dawo uwar in wani abu ya fi karfin ta ce wani ya yi kaza ya yi kaza mm. tana so kasa baki kenan ko eh. to in ba ta nan fa ka kore da kun rabu mm. nan ba tarbiyya mm. in kuma ka barta da yaran sun tafi can dama Allah ya sa iyaye mata Allah kara musu albarka musu tausayi ne mm. da zai yi abu ba za su ma iya dukan. suna da rauni da rauni to yau uban da za ta ce mai wani yi kaza baya nan wanda ya suna tsawatawa to ina maganin tarbiyya nan wajen to kun ga rabon aure ya rala su tarbiyya ko sannan kuma rabon aure yana kawo matsalar shaye-shaye da take ci kamar wutar daji saboda idan uba bai gani ya tsawata ba uwa za ta gani ta tsawata a gudu tare a tsira tare to sai aka ce yau ba a tare da uwa da uban idan uba ne na gida shi kuma yana can wajen neman sana'a zai iya kai dare bai dawo ba hmm. bai san da wadawa ya zauna me suka yi ba har ya kama ne sai abin ya kai matakin da ba a iya gyara ma sannan ya iya sani idan kun bangaren uwar ce kamar yadda muka ce tana da tausayi ba ba ta san yaran ba ne amma tausayi da rauni din nan zai zama ba za ta iya mai muzuran da zai sa ya bari ba mm. sannan shi rabo aure yana rusa economy ma'ana tattalin arzikin kasa gaba daya saboda wallahi yaron da bai taso daga sana'a tun daga yana yaro ba to za a samu matsala. To an kashe zuciyar matasan kenan. An kashe saboda kowa yanzu ya sani yana cewa je karatu aje karatu ina aikin. Ai ba aikin ko kowa ya san ba aikin dama. Tun kafin ba ya faɗa dama ba aiki. Mm. To uwa ce ke cewa yau wani bai je shago ba idan baba ya dawo ya mai tsawa. Mm. To ba sa tare da uban. Ina yaro zai je wani shago. yaron kuma da duk ya taso ya girma bai da sana'a rana ɗaya ka zo ka ce mai dinga sai da abin naira dubu ɗaya wa shine jarin shi ko dubu biyu zai ga kaci zarafin shi amma in ya taso da tun asali yana yi zai ji cewa shi wannan ba abun wulakanci ne a wurin shi shi kan shi zai iya ya kafa nashi iyalin ya samu nashi arziki ya raguwar aure da rusa al'umma ce gaba ɗaya in aka koma bangaren 'ya'ya mata wake kula da 'ya'ya mata wallahi iyaye mata ne a ce yau uwa ba ta gida ga ya mace to duk halin da ko ga tashi da ciki kar fa ku je ku yi wani complain dama kawai kun san abin da zai iya faruwa kenan to rabu aure rusa al'umma ne halima kin ji abin da dakta ya faɗa akan maganan illolin da rabuwar aure ke iya janyo a rayuwar 'ya'ya wanda dokta har sai da ya tabo mana cewa ba fa 'ya'yan kawai da matar zai iya taɓa ba hatta al'umman da wannan iyalin suka fito su ma suna iya samun rabon su Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Dokta ya riga ya kusan gama faɗin abin da ya wannan ɗin akan illolin da rabuwar aure yake kawo amma dai ba zan rasa abin da zan ce ba. Ba ma wai rashin ilimi ingantacce da rashin tarbiyya ba to sace-sacen ma ya zo akan rashin tarbiyya ne yana iya sa yara sace-sace abin da sa na ce haka 'ya'ya mata kuma yana iya ɓata musu rayuwa su faɗa rayuwar zinace-zinace tun suna da karancin shekaru idan aka ce baban da suka rabu da maman a ce yana da wata mata da suke tare da wannan matan kafin suka rabu ta yiwu ba suna zama ba ne na tsakani da Allah tsakaninsu idan ta fita wannan ta tafi za ta ga ta samu chance da za ta cutar da waɗannan 'ya'yan sai ki ga 'ya'ya a gidan mahaifinsu ne amma sun zama bari ba za su iya sakewa ba sai in baban nasu na nan in ma baban na da kulawa ne zai iya fahimtar yaran nan ana musu wani abu in kuma ba mai kulawa ba ne zai iya ganin duk munafurcin yara ne don kun ga ba uku ne za ku mm. iya kaza mm. mu mata muna da wani hali gaskiya ba dukan mu bane muke tunanin cewa shi da na kowa ne mm. kuma ta yiwu dan da ka haifa a cikin ka ba zai taimake ka ba wani kuma da ka rike ko da na kan layi ne ya ji daɗin ka zai iya taimakon ka bare na cikin gida wanda ka bashi tarbiyya Allah ka taimake shi kuma wani lokaci kishin nan namu yakan sa mu manta cewa idan ka cuci dan wani a cikin gida bare dan miji zai iya juyawa ne ya koma kan 'ya'yanka duk ba ma kawo wannan abu mm-hmm. to wannan illan na rabuwan aure duk yana kawo irin waɗannan abubuwan zaka ga yaro ya taso ana takura mai bai sakewa kuma baban nan nashi in ya tafi aiki tun safe shi kenan sai ta iya yiwa ma ki zuwa makaranta zai shirya ya tafi idan ba a bashi abincin da ya ci ya koshi ba wanda da uwar shi nana za ta iya haƙura da nata ta bashi saboda makaranta zai je bai samu wannan ba zai iya cewa ba zan je makarantar ba ma da yunwa za ni makaranta ba abin ko sisi ba kuma ba ni ban koshi ba zai tafi wani gurin inda zai je me zai je yayi gurin suwa zai je wannan wunin ya bata wannan lokacin nashi a nan lalacewar tarbiyya mai tushe na tun daga ƙuruciya ya fara kuma irin shi ya mafi illa yaro ya fara abu tun yana ɗan tsitsin shi ba a sani ba yana yi ya riga ya zama kawai ya kware karamin yaro ne amma idan ya maka wani abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin zai baka mamaki ya ɗaure maka kai akwai wani misali yaro ne a makwabtanmu maman shi ta rabu da baban baban yana da wata mata ita matan tana kokari ta ma tarbiyya amma shi baban yana ga kamar tana matsa ma ɗaya maman mijin tana gidan ita ma tana ganin yan ana matsa ma yaron don ba shi ta ya haifa mu mu ita kuma sai ta ce to tunda haka ne ya je duk abin da zai yi ta cire hannu sai ta sa mai ido tunda ba a ba ta goyon baya ce mai tarbiyya wannan yaron kwata-kwata yaron nan ba zai wuce shekara sha biyu sha uku amma ya iya ya tashi bin dare ya fita tun da ba ido ake sa mai ba ya je ya shiga wani gidan ya sato abu ya san idan ya ɗauko ba shi zai siyar ba akwai wanda zai kai mawa shi zai siyar ya bashi abin da zai a wannan karancin saboda bai san yadda zai siyar da abun ba fa amma zai ɗauko gingime man abu kafin a fahimta halin da yake ciki ya yi nisa a cikin al'amarin hmm. kin ga wannan illa ne na ba mahaifiyar shi domin da mahaifiyar shi ne take cewa ya yi kaza ya kaza ba wanda zai ce ta sa ma ɗanta ido tabbas ba za mu ya gagara haka ba Allah kin gani shi ita ma maman mijin ko da ta ce kin matsa ba za ta yi mai tsanani akan cewa ba ɗanta ba ne hmm. su kuma 'ya'ya mata in ba su samu uwa da za ta ce musu tun yaro na dan tasowa za ki fara kaza bai da kyau kaza bai da kyau in kuna hira cikin wasa da dariya kun ga yin kaza illa ne kun ga yin kaza bai da kyau to yarinyar nan bata samu uwar da za ta zauna su yi irin wannan hiran da ita ba sai dai a hira da kawaye kawayen ya suke su ne mashawarta ta yiwu bata samu fuska a cikin gidan da za ta zauna ta faɗa abin da ke damunta ba za ta gaya ma kawaye ko ta je makwabta ta faɗa sai a bata wata gurɓatacciyar shayi sai an miki kaza kina mace je ki kaza zaki wani rabuwan zaki ga um, har da ka'ida miji zai bada sai ya raba uwar gaba daya da ya'yan ya ce kada ya ganta kusa da 'ya'yan shi kuma ya hana 'ya'yan zuwa wurin uwa a irin haka ba za ma a samu inda za a samu uwar take dan bada nata kudin mawa sai ana yi wannan ma ina da misali wanda na gani da ido na hmm. da ya kwashe 'ya'yan ma sadaka zan ce da su ko yaya ne ya'yan mata su uku ya ba mu wannan kaduna wannan tana lagos wato bai ma hada su wannan eh hadda ne asma karamar wanda uwa ke jigila da ita na yawon asibiti amma ya raba ya dauke ta ya kai ta kaduna kuma ya faɗa idan ta je allah ya isa ita ma wancan idan wanda ya ba ma yarki in mamanta ta zo kika bari ta ganta allah ya isa yanzu haka sun ya an dawo da ita wannan da na ce miki karaman maman ranar take gaya min yarinyar nan tsarin yarinya na ne shekarar ta sha biyu ta gaya min cewa firamare tiri take kuma bata san komai ba da wanda ya ta dan musu dan interview ta ce ta fahimci yarinyar ba ta san komai ba ta gaya min cewa har in ta sa tunani akan ƴaƴan nan nata za ta iya zautuwa shi ya sa ta kan addu'a to kin ga wannan duk illa ne na rabuwan aure da tana tare da su da haka ba zai faru ba to nan kin shigo ciki kin ji inda akan ce idan an rabu auren ma uwar ita kanta tana iya samun ciwon damuwa wanda kila zai iya kai ta kila maga shaye-shaye da sauransu amma kuma akwai wani abu kuma da ake za mu kara duba kan maganan eh, illa mm, da rashin aure ke janyowa shine bayan ta bar gidan mijinta koma cikin al'umma da ta fito ko gidan da ta fito shi ma ba za ta samu goyon baya mm. da tallafi daga wurin mutane ba inda za ta zama a tagayyare abincin da za ta ci wata fin karfin ta yake ne a wannan tabbas haka yake because ta riga ta san ta riga ta san daɗin ɗakin ta kwarai sannan ta yaushe za ki ce kin dawo gidanku a dan baki dan maybe kina ki zo kina sharing gado maybe tare da shauran yan uwa da suke gida kin ga ko daga wannan ma an fara shiga cikin wahalhalu sannan ana magana particularly akan yara you know yaron da yara suke shiga saboda babu tarbiyyan uwa ah, malama ah, halima ta yi magana akan cewa in kamar yanzu da uwar ta fita ila da can tana da zaune da kishiya kin ga ba a yi zaman jituwa ba saboda haka mu mata Allah kaɗai ya san abin da ke zuciyar mukan manta cewa ɗa na kowa ne hmm. amma akwai wani karin magana da hausa ke cewa dan ah, wani da uwar wani tagwayen yan wuta wata ko yaya ta so ta yi madannan tarbiyya hmm. Ila uwar shi ta riga ta fita hmm. ko mun da uban ya ce bari ya raba alaƙa tsakaninsu uwa ce kila 'ya'yan nan suna da ƙawazucinta hmm. abinda ta riga ta kitsa musu shi ne fa zai zauna a ransu hmm. kin ga za su tashi na farko da ba sa tausayin ubansu ba imani saboda me ya kori uwarsu ta riga uwar za ta gaya musu kin gane wani abun kuma an yi a gabansu. su dama yaro yanzu da ne sai ka shekara shida amma yanzu duk abin da aka yi kana da shekara uku ba ka mancewa za ka tashi da shi zai zauna kamar madubi ne tabbas a kwakwalwanka kana kallo saboda haka ba sai an baka labari ba so yaro zai girma da wannan bare idan aka yi rabu wannan ba ta daɗi ba mm. so wannan hoton shine zai zauna ma yaro a kwakwalwa zai tashi bai da imani saboda hakan nan ishuna. criminality zai shigo ciki kin ga mm. kamar yanzu ta ba da misalin madalla yana da shekara goma sha biyu ko sha uku ya san ya bi dare ya shiga gidan wasu wannan ya zai ya saka zo ma za a iya ba shi wani amfani da shi you know so akwai wa'annan irin abubuwa mm. sannan a cikin unguwanni mm. wasu matasa kila sun riga sun san illan da wannan yaron yake ciki a wannan shekarar is vulnerable duk abin da ka gaya mai zai yi so idan suka kitsa mai wannan ra'ayin na cewon karye imani zuciyar shi sai ta dahuke hmm. zuciyar nan ta riga ta dafe ta taso ba imani me zai yi sai dinga aikata asha abubuwan asha da shi as far as is ya taso da wannan ra'ayin hakan nan shine rayuwa hmm. to kin ga uwa ko da bata gidan nan hankalinta yana kan 'ya'yanta amma kuma ga ɗan ya taso ba tarbiyya tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Madiya Hajji Aima ta yi nata bayani akan illolin da za iya janyowa a jikin ya'ya wanda aka samu rabuwan aure illa a wajen macen fa da aka saka. To zan bada misali ne ga irin rayuwar da muke ciki yanzu. Muna rayuwa ce ta matsi da takura da kuma zan ce talauci mm. so da za ki ga ita kanta yarinya an mata aure ne ba dan ta isa auren ba ko ta yi hankalin yin auren wataƙila shi ma ba abin zai ce na gaji da ce da ita wanda mm. wata kalma ce wanda jahilci ne yanzu maza suke na gaji da ce da ita bari kawai in kawar da ita ba fa ya mata aure ba mm. ya kawar da ita haka ke cewa eh saboda haka ba wai an yi shi ne da saboda makwabta suna saka ka haba wancan ta shekara sha biyar da Allah ka kawar da ita sai mata aure sai ta je ta tafi ita kadai sai ta haifi daya biyu uku sai aka sako ta mm. sai suka dawo su hudu mm. da kin ga ka kawar da plate daya ne yanzu kana da plate hudu hudu yanzu to sun shi ma wancan din watakila ya gaji da ciyar da ita ne saboda jahilcin yanzu ya yawa ai ga muna zuwa islamiya eh amma kuma jahilci shi fa ba zai iya ciyar da ita ba da ya mm. auro ta ne ya soyayya kuma sai yanzu sai ga yana siya ta saki jiki tana ta zuba musu sai shi ma sai ya kora ta ya gaji can an kawar da ita na an kora ta ina za ta yi ake so ta yi da ranta sai ke ga yara sun zama ru yau suna gidan kakansu can yau suna gidan kawansu can gobe suna gidan kawansu can wa'ansu ko wanka ba ba sa samu anan zan ba da misali da abin da ya faru a gidana yara ne ba sa tare da uwa ba sa tare da uban uwar ta kama gida tana zaune tana haya saboda ba ta iya koma gidansu ba ba wuri eh yan gidansu ka matsa mata sai ta dawo ta yi aure sai a ba yaran kuɗin mashin daga cikin zaria in suka zo makaranta nan tudun wada daga can cikin zaria ana kiran wata unguwa an kuwan magajiya in suka zo makaranta makaranta da safe suka gama karatu za a kulo musu gari kwata sai su zo nan gidansu da kaina sai su zauna sai su ci wannan garin sai surka ta da haba dai su dinga zuwa suna cin abinci kullum gari kullum an suka taho daga can can karfe bakwai da rabi na safe ba sa komawa gidansu sai karfe takwas na dare kuma mashin suke hauwa kuma yara yara babban cikinsu shekara ta sha uku sai dan shekara goma sai dan shekara bakwai ina uwar ita kuma uwar iyayenta sun ce ta koma gida ta yi aure ta bar musu wannan ayan a'a duk abin da zai faru da 'ya'yan masu ba abin da ya dama ba da su ta zo ba ka eh, ake cewa ba za su iya zubo da 'ya'yan a gara ba za su iya ciyar da wannan jikokin ba sai su koro su tudun wada in suka zo tudun wada ba ba dangin iya ba na baba to a tudun wada a nan za su dinga kalime kalime su ci na rana su ci na dare sannan da daddare su je wurin dangin ubansu su ba su kuɗin mashin sannan su hau cikin dare har karfe goma na dare na ga kan layi za su koma gida wai wake ba su tarbiya to a ina lokacin ba da babu saboda ba aure su kansu iyayenta ba ma a gidan su take ba ta koma ta kama haya wai don ta rike yayan sun ce ba su yadda ba ta dawo gida wannan yaya ta sake su duk ma abin da ya same saboda ba su suka haife su ba duk abin da ya same su kin ita an sa ta tsaka mai wuya tabbas saboda ƴaƴanta ne an hana ta haƙƙin ta ba su tarbiya kuma yaya suna yawo akan titi mazan sukan juya fuska saboda me ya san zai iya haihuwan wa'ansu da wata mata kwarai kwarai ku ne masu bada shawarwari gaskiya wannan ba karamin illa bane a cikin al'umma rabuwar aure a turance turawa sukan ce broken home mm. to in muka fassara abin mm. gida fa ya rushe ba aure ba mm. uwa duk abin da aka ce ya rushe fa ba shi to ku duba fa waye zai waye gari ya ce gidan shi ya rushe ruwa ma yana zuba a ɗakin da kake sauka kake kwana ya kake ji mm. ina ga a ce ba rumfa ba komai to gaskiya wannan ba karamin matsala ba ne a cikin al'umma wato uwa rumfa ce uwa rumfa ce sannan akwai abubuwan da uwa da uba ya kamata su tsaya su duba haƙuri shine matakin nasara to mu a kasar Hausa ban san irin hakurin da kake so ka bada ba bari a ƙara jan musu kunni an ce ku yi hakuri mm. Hausawa hmm? in aka ce hakuri hakuri yakan zama nau'i uku ne mm-hmm. na farko akwai hakuri da za da karan kanka na biyu akwai hakuri da za da abokin tarayyanka na uku kuma akwai hakuri da zakai da shi Allah maɗaukakin sarki da ya halicce ka mm. saboda mu ɗan adam muna da gaggawa haka Allah ya halicce mu kuma shi da kanshi Allah sai ce ka yi haƙuri inna Allah ma'as sabirin duk wanda Allah ya ce yana tare da shi Allah maɗaukakin sarki ya ce yana tare da ka aika gama. Mm, yau to wannan matakan guda uku sai mutum ya bi su. Akwai abin da mu kanmu muke so mu a cibin gashi mu ke son mu ga mun cimma nasara a rayuwar mu karan kanmu ne. Mm. Amma za a wayi gari da kanka ka kasa cin mana nasarar wannan abu. Ko da karatu ne kuwa. Eh kuma kaga sai kai hakuri da kanka amma sai wani ya maka laifi shi ba za ka iya hakuri da shi ba. musamman mace mai rauni. Kuma kamar yadda muka duba muka ce akwai 'ya'ya tsakanin su akwai eh. lokaci ba dan macen ake yi ba dan makomar wa'annan yara ne. Sahura ta kosa ta magana dan abin ya ciyo ta. Shi yasa akwai kuma abin da wasu iyayen suke cewa ai ba kai na fara ba. Mm, kuma miji eh. goma ba uwa goma ba. Wannan ba ba tunani ba ne ba ilimi ba ne. wata dan iyaye dan Allah ne hakuri kansu su iyaye mata da Allah ayi hakuri. haƙuri mm. duk abin da zai sa miji a yaje har ya rabu da ke dan Allah ka ki jawo shi kamar yana bata zira'anki ne da za su biyo nan gaba mm. zai sa yake wata rana tana gidan miji tekin kaho ta bugi kirji ai ba kanta aka fara saki mm. yanda ya maganan illa akan ma 'ya'ya mata idan aka ce an rabu kuma sannan uban nan shi ya karbi 'ya'yan nan mm. ba wai ya bar 'ya'ya matan nan tare da uwarsu ba mm. ya zo wani shaidana da ke faruwa da abubuwa da ke faruwa shi ne daga cewa ka Allah ya subhana lillahi mm. Allah ya kyauta a ce uba ya zo ya kwanta da es da ya haifa ya nemi esa saboda uwar ba gida saboda uwar ba ta gida yanzu abin da ke faruwa kenan so kin ga wannan ma shi ma babban illa ne kamar yadda dr kabir ya ce idan aka ce fa an yi rabuwan aure gaba daya rayuwan al'umma ne to ita wannan yarinyar da abin nan alal misali ya faru da ita tsakaninta da ubanta har abada wani irin hali za ta kasance. Dokta da kai magana na tuno da wa'insu abubuwa musamman inda ake samun yawaitar samun fyaɗe. Akwai wanda za ka ga shi ma wannan illa na rabuwar auren yakan sa 'ya'yan su zama a sake din ma'ana tunda suna neman abinci a kila uban ya juya baya tunda ya bar su suka tafi da wasu akwai wannan na samun kwanan nan uban ya ce ya hada da 'ya'yan ya sake su wanda ya ce ya hada da ya'yan nata tafi da siyasa ke baki da kuma yasa aka samu ya'ya matan ya'ya ne kanana saboda ba ita da inda za ta je ba iyaye da sun mutu ba wanda wani majibinci a al'amarinta ita mata ta samu wa'insu da suke taimakon ta suka bata wurin zama halin da ake ciki 'ya'yan masu gidan da take samun ta dan kobace da daddare ta dan kwanta sun bi 'ya'yan nata gaba ɗaya sun fyaɗe da dan shekara hudu da ya shekara bakwai ba ma wani kwari suke da shi ba ta irin wanda zaka ga waye janyo da bai sake ta ba misali ana ana da rayuwa har yanzu ne suna nan da daɗi babu daɗi amma samu ko kuma da ake da 'ya'ya maza me wallahi da rashin hakuri ke jawo 'yan bala'in hmm. ina zaune a naji wani yanzu zan siyo wani kai wani bakin titi sai wata yarinya ta zo wai a taimake su da na abinci to ni da wannan da halina a karan bana gaskiya ba zai yiwu kawun ba su suce sai na kira wasu menene dalili to abin da take faɗa ɗin nan shine tare da maman su kawai suke baban ya zagi maman su ba su da inda za su yi ci abinci na ce to yanzu shi shi ɗan an ɗaure shi ma ya kufce balantana ka sake shi a titi a ce wai ya mace ya karama irin wannan wai kuma tana cikin yunwa mata wannan haiba da take da shi saboda mace darajarta ita ta san darajar ita da kanta ta fi karfin wulakanta amma wai har da kanta ta izuwa ce taimake ni ai masifa ta kuma abinci za ta ci abi kuma ta faɗi kuma wallahi da gaske abincin ne sai na tambayi mutanen da ke wajen na ce ko sun san gidan wayannan yaran to ba 'yan anguwan ba ne. Mm. Tafiya ma saka tafiya ne ai suna jin tsoron kasi anguwa samu abin kunya. Shi bar dole ta sa su suka bar anguwar su suka dawo wata anguwa neman abincin da za su. Wato wai ku maza ba ku san wallahi mun sani abin da ke faruwa laifin in an mutu barawo abu ta mafi wallahi sai an yi hakuri da juna din nan Dalilin da ke kawo sarbon auren kin faɗa duk an tattauna su ba sai an dawo da su ba amma wallahi ba ma yin hakuri ne bari in baki misali kwanan nan a jami'ar nan kowa ya sani an yi albashi na watanni ki je ki tambayi malaman shiga inda da ake girma masu a gidansu mm. amma dan wata ɗaya wata biyu baka da albashi kaga ana nema a canza maka eh, eh, eh, tunani wato a kunga halin mata kala kala saboda Allah to idan wallahi wayanda basu kai zuciya ne ba an garra kudin mm. mu dinga yin hakuri da juna saboda ni na gaya miki in ya aure mutu al'umma ta rushe karshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ni gabatarwa amina bahara auna da wadda ta daidaita mana sauki kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato julie lagos gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra amina fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya.